An samu bambancin ra'ayi tsakanin gwamnatin jihar Anambra da ma'aikatan jihar kan batun umarnin da gwamnati ta ba da cewar kowane ma'aikaci ya rika zuwa ofis a kowace ranar Litinin. Duk da cewa al'ummar jihar na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan awarin Biafra masu tursasawa jama'a zaman gida a wannan ranar. a 'yan kwanakin da suka wuce ne gwamnatin jihar anambra karkashin jagorancin sabon gwamna farfesa charles soludo ta umurci ma'aikata su kawo ƙarshen umurnin zaman gida na ƙungiyar ipob mai fafutukar kafa ƙasar biafra ta hanyar fara bayyana a wuraren aikin su a kowace litinin ko kuma gwamnati ta ɗauki mataki a kansu to kome wasu ma'aikatan ke cewa akan wannan Kwamrat Chinwe Orizu ita ce shugabar kungiyar Kodago ta jihar Anambra. Ta ce Farfesa Soludo sabon gwamna ne da ya fara aiki, kuma yana aikinsa ne bisa wannan umarnin da ya bada. Amma idan har zai iya tabbatar mana da tsaro, ba mu da matsala da zuwa aiki a ranar Litinin. Shi kuwa tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar Kwamrat Jerry Nnubiya ya yi na'am da wannan da cewa Ya ce idan gwamnati tana iya samar da isasshen tsaro, ina tunanin jama'a za su fita gudanar da harkokinsu ba tare da wani tsoro ba, yanzu dai kowa na tsoro ba wanda ke son sadaukar da ransa. duk da cewa ana tafka asara da wannan zaman gidan da ake yi a kowace litinin. Mr. Chidi Mabadolu ne yake cewa tabbatarwa jama'a cewar za a kare rayukansu ce magana saboda idan ba tabbacin wannan ba wanda zai je aiki a ranar litinin. To sai dai gwamnatin jihar Anambra tana mai cewa ta ba da umarnin zuwa aikin ne saboda ba matsalar tsaro ba ce ke sa ma'aikata zaman gida a ranar Litinin. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Farfesa Osita Chilo ya bayyana. Many workers are taking Monday as Ya ce ma'aikata da dama yanzu sun ɗauki ranar Litinin a matsayin ranar hutu. Gwamnati tana da motocin jigilar ma'aikata daga sassa daban-daban na jihar, amma ba sa amfani da wannan damar. ban ga dalilin da ya sa waɗanda suke da hanyar zuwa aiki ba sa zuwa aiki to koya ta kaya a jihar anambra yau litinin musamman a oka babban birnin jihar alhaji gidado siddiki wani mazaunin garin oka ne eh yanzu gaskiya mutane dai na kasuwanci a gefen kasuwa da sauransu amma akwai yaro na da ya je makaranta ya dawo ya ce ba makaranta kowa yana tsoron kare ya fito ya hadu da abin da bai sani ba mutane sun riga sun tsorita gaskiya ba a fitan aiki Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.